on joue. ni da abokani na ne a yayin da muke wasa a cikin unguwa. Waɗansu suna ce min ina da girma na gwada sa'a ta ga wasar ƙwallon raga cewa da basketball. Daga nan ne na sa himma. A cikin unguwar mu, akwai wani da yake buga ƙwallon raga na rabu da shi. Sai ya bani haɗin kai sannu a hankali. Daga nan na fara matakin farko bayan haka ne na tafi a ƙasar Abrikos. Daga nan na haura har zuwa ƙasar Spain. Na yi shekaru takwas ina a can. Hanyar da na bi na tafi ƙasar Spain shine ina wasa ne a cikin wata babbar kungiya ta kasar abrikos Sai wani mai horar da 'yan wasa da ya zo horar da 'yan wasa na wannan kungiya a shekarar da na tafi can Cote d'Ivoire. Shine ya gani ya karfafa min gwiwa kuma ya bani shawarar cewa idan ina so ya haɗa ni da ɗaya daga cikin abokaninsa waɗanda suke can Spain. Da ya bani adireshin su na kira suka amince na kama amin kenan ta alfarmarsu ne na tafi ƙasar ta spain a can muna cikin ƙungiya ne muna kwambala a cikin kowace ƙasa a shekarar ta gabata mun zo na hudu an fi da mu ne a kusa da matakin ƙarshe na cin kofin sarki sau biyu ne na ci wannan kofi na kasance zakara na league kenan sannu a hankali na samu ci gaba a nan nijar guri na shine na taimakawa matasa 'yan wasa in wayar da kawunan su su na so shiga a duniyar wasanni musamman ma a matsayina na dan wasan kwallon raga idan na zo hutu nakan zo da kayan 'yan wasa da kuma takalma nakan rarrabawa matasa kuma nan gaba ina son na taimakawa matasa masu son wannan wasa su samu tallafi na tafiya karatu a can ƙasar spain wannan shine guri na. là de formation, c'est mon projet.